يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ونشين درس نبيار وشرح دمتقباتر ومختصر الشعب الإيمان لتاتم الإمام أحمد بن الحسين البيهكي Allah ya mishi rahma za mu ci gaba a shafi na 24 insha Allah wannan darasin yana ɗauke da bayani akan reshen imani na biyar reshen imani na biyar Shi ne gaskanta kaddara Allah ka samu iya yace alhamis min shu'ab iman na biyar daga cikin rassan imani wato reshe na biyar daga cikin rassan imani saba'in da bakwai shine al'imanu bi annal qadara mutum ya yi imani ya gaskanta cewar ita kaddara khairahu wa sharrahu alkhairin kaddara da sharrin kaddara min Allah daga wurin Allah ne wajibi ne musulmi ya gaskanta wannan kaddara ta alkhairi da kaddara ta sharri tsarin Allah azza wa jalla magwayi mai ɗaukaka ne wannan dole ne musulmi ya gaskanta domin in baka gaskanta wannan ba to imanin kama gaba ɗaya babu shi saboda haka yasa wannan yana daga cikin manyan rassan imani ga gaskanta kaddara sai kawo hujjoji guda biyu ya ce da kaulihi ta'ala saboda cewar Allah maɗaukaki a tsoratun nisa'i aya ta 78 aina ma ta kuno yudrikun mamautu walau kuntum fi burujin mushayyada wa in tusibhum hasanatun yaqulu hadhihi min indillah idan abu mai kyau ya same su sai su ce wannan daga wurin Allah ne wa in tusibhum sayyi'atun yaqulu hadhihi min indika idan abu mara kyau ya same su sai su ce wannan daga wurin ka ne sai Allah ya ce kul ka gaya musu kullun kowanne min indillah daga wurin Allah ne kaga Allah da kansa ya faɗa a cikin alƙur'ani kullum min indillah kowanne mai kyau da mara kyau daga wurin Allah ne shine ma Allah yake tambaya fa ma li haula ya qawmi la yakaduna yafqahuna hadisa da ya sa mutanen nan ba sa iya fahimta ah, don haka duk abin da ya auku a duniyar nan tsarin Allah ne Allah shi ya tsara shi kuma Allah yana da hikima a cikin tsarinsa kuma Allah ya tabbatar mana shi ba a zalimi ba ne to al'amarin kaddara al'amari ne wanda yana ɗauke da ilimi shi wannan ilimin babu wanda ya san shi banda Allah amma ana son kai musulmi ka gaskanta ka yadda cewa mai kyau da mara kyau duk tsarin Allah ne kuma dole ka yadda cewa shi Allah mai adalci ne Allah ba a zalimi ba ne saboda ka duk abin da Allah ya yi akwai hikima hikiman nan ita ce wanda ba lalle ba ne santa a nan duniya amma malamai suna cewa a ranar tashin kiyama mutane za su san wannan hikimar filla filla a gidan aljanna Allah ka samu na ciki saboda haka dole ne musulmi ya gaskanta cewar komi ya auku da mai kyau da mara kyau daga wurin Allah ne wannan kaga ayar alkur'ani ce wannan aya ce ta alkur'ani qul kullum min indillah ka ce kowanne daga wurin Allah ne saboda ka shi musulmi abinda ake so da shi ya yadda da kaddara ya yadda cewar duk abinda Allah ya tsara mishi akwai adalci a ciki Allah subhanahu wata'ala shi ya tsara alkhairi Allah kuma shi ya tsara sharri amma yana da hikimar da ya sa yayi waɗannan to wannan hujja ce guda ɗaya wanda ya kawo a nan ko da ke ka ɗauki shagul iman ɗin littafin al'imam bai na asali za ka samu shafuka sun kai kusan saba'in wanda ya magana akan wannan matsala ɗin amma anan an taƙaita shine ma'anan muktasar ya taƙaita magana ne kawo mana hujjoji guda biyu kawai daga wannan hujja ta ayar alƙur'ani sai kuma ya ce wani hadisi abi huraira saboda hadisin abu huraira allah ya kara musa yarda fi sahihain wannan hadisin yana sahih bukhari da kuma sahih muslim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ihtajja adamu wa musa annabi adam da annabi musa alaihi wasallam sun gwada hujjoji ma juna shine ihtajja wannan ya bada hujja wancan ya bada hujja ibnu hajar da yake sharhi game da wannan hadisi na abu huraira bari a mujallar na goma sha shafin ɗari biyar da goma sha biyu ce wa fihi hujjatun li ahli sunna wannan hadisin hujja ce daga cikin hujjojin ahli sunna fi isbatil qadari cewa ana tabbatar da aukuwan kaddara tsarin Allah tabaraka wa ta'ala don haka yasa sa imam Bayhaqi ya kawo wannan hadisi don yana daga cikin hujjoji wanda malaman suna suke kafawa game da al'amarin kaddara sannan kalku khalqu af'alil ibad duk aikin yan adam Allah ya tsara shi saboda ka ba abin da zai auku a duniyar nan ba tare da sanin Allah ba Allah shi ya tsara to kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake ba mu labari domin wannan hadisin annabi yake ba da labari annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce an taɓa samun lokaci wanda annabi adam da annabi musa alaihi wasallam suka gwada hujja ma juna amma nan akwai mushkila mushkilar ita ce annabi adam shine dan adam na farko da Allah ya halitta annabi musa kuwa ya taho ne bayan bayyanar ma annabi ibrahim alaihi salam domin yana cikin zuriyar annabi aqub alaihi salam annabi yaqub kuma jikan annabi ibrahim to kaga kenan tsakanin annabi adam da annabi musa babu wanda ya san tazaran banda allah dubun dubatan shekaru babu wanda ya san tsawon sai allah to annabi sallallahu alaihi wasallam bai ce mana ga inda suka haɗu ba amma dai sun taɓa haɗuwa shine abin da annabi yake faɗa saboda haka sa su malaman hadisi ya zama waɗanda ke sharhi game da wannan hadisin ya zama fahimtar su ta zo daban-daban game da wurin da suka haɗu ɗin a ina suka haɗu a ina ne annabi adam da annabi musa suka haɗu har suka yi muhawara na ɗaya wakila ya hitamilu an ya kuna fi zamanin musa akwai malaman da suke ganin zamanin annabi musa alaihissalam yana da rai yana manzanci yana da rai yana manzanci fa'auhallahu lahu adam mu'jizatan lahu to saboda ya zama mu'jiza ga annabi Musa alaihi salam sai Allah ya raya annabi adam sai Allah ya sake ta da annabi adam ya bashi rai saboda ya zama mai mu'jiza ga annabi Musa alaihi salam fa kallamahu saboda haka sai annabi Musa ya magana da annabi adam alaihi salam wannan ba abu ne wanda zai gagara ba tunda annabi Musa lokacin yana manzanci lokacin yana yana isar da manzancin Allah yana da rai yana tsakanin banu Isra'il Allah yana iya haka gare shi don ya zama mu'jiza ga banu Isra'il akwai waɗanda ke da wannan fahimta sannan akwai na biyu malaman da suke ganin ka shafa lahu an kabriki wata rana ne annabi Musa alaihi salam Allah ya bude kabarin annabi Adam sai gashi annabi Adam annabi Musa yana magana da shi wannan ba bai gagari Allah ba inna Allah ala kulli shay'in qadir saboda ka Allah yana iya yaye kabari annabi Musa alaihi salam ya ga annabi Adam kuma su yi magana wannan ita ce fahimta ta biyu na uku aw arahu Allah eh, ruhaku tana yiwa kuma ba wai annabi Musa ya ga annabi Adam da jikinsa bane Allah ya hada shi ne da ran annabi Adam domin Allah yana iya hada mutum da rai kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya hada shi da rayukan annabawa a lokacin da Filmi roj lokacin da manzon Allah ya hau sama ya hadu da annabawa tun daga sama ta ɗaya zuwa sama ta bakwai amma ai ba da jikunansu ba ne rayuka ne kuro to ba abin mamaki ba ne ya zamanto Allah ya yi ma annabi Musa alaihi salam haka ya nuna masa ran annabi Adam ya kai ga sun yi magana da juna sai na uku awarahu Allahu lahu filmanan tana yiwuwa kuma a mafarki ne akwai waɗanda ke da wannan fahimta tunda mafarkin annabawa wahayi ne ru'yal anbiya'i wahyun ru'yal anbiya wahyun walau kana yaqau fi ba'dha ma yaqbalu ta'dir saboda haka yasa idan annabi yayi mafarki to wannan mafarkin tabbas ne ba a shakka game da shi kamar yadda annabi ibrahim yake gaya ma ɗansa ya bunayya inni a rafin manami ya kai ɗana na gani a mafarki an ni asbahuka ina yanka ka sai dan ya ce a baba kai abin da Allah ya ma umarni ashe dan ya gane umarnin Allah ne wannan mafarkin umarni ne na Allah ga annabawa saboda ka annabawa ba sa mafarkin shirme to ba mamaki nai Musa yana kwance yana bacci yi mafarki wannan mafarkin tana yiwa a cikinsa ne annabi musa alaihi salam allah ya hada shi da annabi adam sai suka yi muhawara na biyar akwai wadanda suke cewa aukana ba da wafati musa yana iya yiwuwa bayan annabi musa alaihi salam ya rasu to tunda annabi musa ya rasu kaga da su haɗu wannan ba shakka gaskiya ne idan annabi musa alaihi salam ya rasu za su haɗu don haka ya sa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam lokacin ajalinsa a lokacin fitar rai manzo Allah yake cewa fir rafiqil a'la Allah ya hada shi da manzanni waɗanda suke mahalli mafi ɗaukaka saboda idan mutum ya rasu Allah yana hada shi da waliyan Allah yana hada shi da bayan Allah na kwarai saboda ka wannan ma abu ne wanda ke iya yiwuwa saboda Allah zai iya ba mu labarin abin da yake aukuwa a tsakanin matattu to abin da ya faru kenan ya sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam awwala ma mata Musa don haka annabi Musa yana rasuwa yana rasuwa sai gashi ya haɗu da annabi Adam alaihi salam faltaqat arwahuhuma fi sama sai rayukan su suka haɗu a sama to wannan fahimtar ita ce ma ibnu abdul barri ya fi dogara da ita ibnu abdul barri da yake malamin hadisi ne shi yana da fahimtar cewa wannan haduwar ta kasance ne bayan annabi Musa alaihi salam ya rasu tunda shi annabi Adam ya dade da rasuwa sai Allah ya hada rayuka to wannan ya tabbata babu shakka dan annabawa suna haduwa saboda ka idan aka ce bayan rasuwan ne to wannan hujjarsa tana da karfi na shida akwai wanda ke ganin lam yaqa ba'du wa inna ma yaqa fil akhirah wannan abin da ake faɗa bai riga ya auku ba annabi yakan ba mu labarin abin da bai ma riga ya auku ba abin da zai auku a ranar tashin kiyama saboda haka suka ce domin annabi sallallahu alaihi wasallam yakan ba da labarin abin da ya auku annabi yakan ba da labarin abin da bai auku ba abin da zai auku a gidan aljanna ko a filin hisabi ko a kan sirati saboda duk Allah yakan ba shi labari to ba abin mamaki bane wannan ma yana cikin abubuwan da ba su riga sun auku ba tukuna sai an tashi a filin hisabi idan aka tashi a filin hisabi mutane suna gaban Allah wanda za su je wuta waɗanda za su je aljanna sai annabi Musa ya dubi annabi Adam sai su fara magana sai su fara gwada hujja ma juna Ta wannan fahimtar ma haka ne saboda ba shakka a ranar tashin kiyama za a samu muhawara tsakanin mutane sai na bakwai ihtimalu an yakuna zalika barba masalin akwai malaman da suke cewa abin ma bai taba aukuwa ba misali ne kurum annabi muhammad ya bamu la qala zalika kamar kamar annabi yana cewa da dai annabi Musa da annabi Adam za su haɗu to ga da kuwa ga abin da zai auku da dai za su haɗu to da ga abin da zai auku to me yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ba me yasa wannan abin ya auku da annabi Musa kawai tunda annabi Musa ba shine manzo na farko ba kaga annabi nuhu ya riga shi amma me yasa annabi nuhu bai yi irin wannan muhawara da annabi adam sai annabi musa alaihi salam shine malami suka ce li annahu nabiyyun bu isa bi takalifi shadida saboda duk manzanni waɗanda suka gabaci annabi musa babu manzon da ya samu shari'a mai wahala kama annabi musa alaihi salam annabi musa shine wanda ya samu shari'a mai wahala yayi fama da mutanansa su ne banu isra'ila saboda ka sa babu annabin da labarinsa yake da yawa a littafin alkur'ani kamar annabi musa alayhi salam kasancewar annabi musa ya wahala da banu isra'il shi yasa ya ga yana ma da bukatar magana da annabi adam alayhi salam to la shakka in ka dubi sharhin da malamai suka yi waɗannan hadisai za ka ga waɗannan bayanai da muka kawo kamar guda bakwai wanda a ƙarshe dai ibnu abdulbari yake cewa mata baƙatul hiyalu fi kashfin mushkilati lam ya buga illar taslimu idan malaman hadisi suka yi iya ƙoƙari su warware mushkila suka kasa sai su gane cewar ba abin da ya fi dacewa kamar a bar ma Allah iliminsa idan al'amari ya gagara sai a ce to wallahu a'lam Allah shi ya fi sani ibnu abdulbar ya ce mislu hada indi yajibu fihi taslimu irin waɗannan hadisai da sukan zo daga bakin manzon Allah to karka yadda ka sa tunani a ciki ka miƙa wuya ga abin da manzon Allah ya faɗa kurum wala yuqafu fihi ta tahqiqi karka ce za ka tsaya sai ka tabbatar da haƙiƙanin ga abin yadda ya auku ko ga wurin li'annahu lam nu'ta min jinsi hadha ilmi illa qalila shi wannan ilimin Allah bai ba mu dan adam ba sai mutane kaɗan mutane kaɗan kawai Allah ya ba su saboda haka wani ilimi ne wanda ba ka da wanda zai iya kafa maka hujja a kansa banda Allah yanzu idan aka gaya maka mutum ya rasu ya haɗu da wani kaga abu ne wanda ilimi na zahiri ba zai tabbatar da shi ba ilimi na zahiri ba zai tabbatar ba amma hakika gaskiya ne babu shakka domin akwai hadisai da aka samu daga manzon Allah kamar misali ibn taymiya shi ma ya faɗi haka a littafin majmu'u fatawa yana mujallal na 24 shafin 368 yace hal yajtami'u ruhul mayyit ma arwahi ahlihi wa aqaribihi kamar misali idan ka mutu idan mutum ya rasu shin zai haɗu da iyalansa bayan ya rasu ko ba zai haɗu da su ba ba ma iyalai ba da 'yan uwanka da dangi da abokai da makwabta za ku haɗu ko ba za ku haɗu ba sai ce babu shakka za ku haɗu saboda me saboda an samu hadisin manzon Allah wannan hadisin riwayar Abu Ayyub al-Ansari wa gairuhu wanda ba ma shi kadai ba sahabbai da suka ruwaito hadisin suna da dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce inna nafsan mu'min idza qubidat idan Allah ya aiko aka karbi ran mumini talaqaha ahlu rahmati min ibadillah tunda an ce mumini idan Allah ya aiko a karbi ran mutumin kwarai to idan mala'iku suka karbi wannan rai suna kai shi ne inda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ahlur rahma min ibadillah bayan Allah waɗanda Allah ya nufe su da rahama Allah ka samu samu damar shiga cikin su don in mutum ya rasu Allah yana kai ransa idan mutumin kwarai ne sai a kai inda ake tara rayukan mutanen kwarai shine annabi ya kira su ahlur rahmati min ibadillah to idan mala'ikan ya karbi ran aka kai ma Allah ta baraka wa ta'ala bayan an gama komai za a kai rai din wurin da ake tara rayukan bayan Allah sai ce to waɗannan rayukan talaqauna za su karɓe shi talaqauna bashira min ahli duniya saboda ka zaga yadda ka san idan mutum ya dawo gida akan tare shi to haka yan uwanka za su tare ka matattu da iyaye da yan uwa da yaya da kanne idan mutum ya rasu idan dai ya dace ya yi kyakkyawan ƙarshe to Allah zai kai shi inda ake tara rayukan muminai lokacin taransa suke yi in ji manzon Allah kamar da ka san ake taran bako idan ya iso ana taransa to lokacin don ribibi za a yi an kawo ransa to sai wasu suke su rika cewa unzuru sahiba kuma ya tare ku kyale shi ya huta wasu daga cikin waɗannan matattun za su ce ku kyale shi ya huta fa innahu fi karbin shadid har yanzu yana cikin damuwa game da duniya akwai ta yana cikin damuwa mai tsanani ku bar shi sai ya huta manzon Allah ya ce kuma har ma za su rika mata tambaya idan hankali ya kwanta za su rika mishi tambaya ma fa'ala fulan saboda ka wani zai zo ce makwabci na din nan ina labarinsa to sai ya ce a to ai makwabcin kamata ya riga ya mutu ai tun dadewa wani kuma zai tambaya hal ta zawajat fulana wance ta yi aure kaga kenan har ma irin wannan duk tambayar ana yi zan Allah ke bada labari ashe kaga wata rayuwa ce mai zaman kanta kamar yadda muke rayuwa a yanzu wannan ya sa ibn abdulbar yake cewa mas'ala ta al'amarin gaibu miƙa wuya ga allah shi ya fi dacewa domin wannan ilimin allah bai ba ma ɗan adam ba waɗanda suka samu ilimin ba su da yawa daga cikinsu akwai manzon allah saboda ka annabi sai ya rika ba mu labari amma kai hankalinka ba zai ɗauka ba saboda ƙarfin ilimin ya fi tunaninka saboda ka fa'i za su aluhu idan suka tambaye shi annin rajuli kad mata qablahu ina labarin wane kuma ya riga shi mutuwa tuntuni sai ya ce a bai iso nan ba ne har yanzu ya ce ya kadma ta za ka kabli ai ya riga ni rasuwa a shekaga sun san sun mutu matattu suna sanin sun mutu har ma mutum in ya rasu ya san ya rasu saboda ka suke tambayin shi ina wani ce a ai ya riga ni rasuwa bai iso ba ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un in ji manzon Allah da sun ji haka sai su ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun san makomarsa ba ta yi kyau ba don duk mutumin da ba a kai shi wannan gurin ba abin da suke cewa zuhiba bihi ila ummihi hawiya an kai shi ga uwarsa alhawiya kaga wanda ita ce fassarar wannan aya fa ummuhu hawiya uwarsa ita ce alhawiya domin yaro in ya fita dama gurin uwarsa yake komawa to duk mutumin da ya mummunan mutuwa uwarsa ita ce alhawiya saboda ka sai ka ji kowa yana cewa bi isa ummi tir da uwa tir da uwa ta zama uwar mutum ta zama alhawiya bi isatil eh, murabbiya tir da uwar sannan tir da yan renon haka kuma tattun ma suke faɗa uwar tir da ita sannan wanda ta rena shi ma tir da shi saboda makomansa kaga ya zama wuta shine sai manzo Allah yake ce masa habbai inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wallahi ayyukanku ana nuna ma danginku aikin da kuke ana nuna ma danginku wa asha'irukum ana ana nuna wa makusantanku da danginku min ahlil akhirah waɗanda suna lahira tuntuni kaga kina aikin da kake yi matattu suna sani kai na kwarai ne suna samun labari na banza ne suna samun labari ba wa ana kai musu labarin abin da ya auku abuja ranar kaza a ba wannan ba wane mutumin kwarai ne za a ba su labarin haka wane mutumin banza ne za a ba su labari shine manzon Allah ya ce fa in kana khairan farihu idan aka kai musu labari na alkhairi sai su ringa murna suna albishir su ringa murna suna albishir wani zai iso gare mu wa kalu za su rika sai har ma suna masa addu'a Allahumma hadha fadluka wa rahmatuka wannan falalarka ce ya Allah wannan rahamarka ce fa'aqim ni'mataka Allah tunda mun ji labari wane yana kokarin sallah Allah ka tabbatar da shi akan sallan nan tunda an ce wane yana kokarin karatun alqur'ani Allah ka ƙara masa himma wani tunda an ce mai azumi ne Allah ka tabbatar da shi akan wannan sunna fa'aqim ni'mataka alai wa amithu alaiha Allah karka bar dan uwanmu nan ya mutu face yana wannan aikin karka sa ya fasa kafin ya mutu kaji fa addu'a suke maka ma in inji annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya ce wa yu'radu alaihim amalul musi to shi ma mutumin banza ana nuna musu aikin shi saboda ka da ce ga aikin wani to shi din ma kuma addu'a suke masa Allahumma ya Allah alhimhu amalan salihah kai masa ilhamin aiki na kwarai tarba bihi wanda dalilinsa za ka yarda da shi wa tuqarribuhu ilayka dalilinsa za ka kusantar da shi zuwa gare ka wannan ya nuna matattu suna addu'a to abin da zai tabbatar maka ai ba matattu tun da rayuka ne mala'iku ma Allah ya ba mu labari a cikin alkur'ani suna addu'a bare kuma an ce ma matattun mumini suna addu'a wannan babu shakka gaskiya ne hadisin yana sunanun nasa'i yana kitabar jana'iz babu ma karama bihi almu'min min alkarama inda khuruji nafsihi yayi babi kan irin karamar da mumini yake samu a bayan ranka ya fita bayan ranka ya fita wata karama ce mutum yake samu wanda ta fi duniya daɗi gaba ɗayansa hadisin yana al-mujamul na imamu tabarani hadisin 3887 yana musnadul imami ahmad yana sahihul jami'i sakir hadisin 491 kuma yana silsilatu sahiha hadisin 1309 al-imam abu dawud shi ma ya ruwaito to sai mu dawo ga hadisin nan abinda yasa ibnu abdul bari yake cewa labarin da annabi ya bayar haduwar annabi adam da annabi musa alaihi salam wani abu ne mai yiwuwa ga Allah ba abin da ya gagari Allah to wannan hadisin yana sunan abi dawud yana babun fil qadari abinda ya faru kamar da yazo a sunan abi dawud qala musa ya rabbi annabi musa ne ya fara sai ce ya allah arini adama ka nuna min annabi adam kaga sai da ya roki allah annabi musa ya roki allah tabaraka wa ta'ala ya nuna masa annabi adam to sai allah ya hada su to da ya hada su mu ci gaba da karatu faƙala musa sai annabi musa alaihi salam ya ce riwaya ta limamu abu da faƙala lahu musa da allah ya hada annabi adam da annabi musa alaihi salam sai annabi musa ya ce ma annabi adam ya adamu an ta'abuna ya kai adam kai ne babanmu hayyabtana ka tabar da mu ka sa mun taɓe ka kamar annabi musa yana faɗa ma annabi adam dalilin ka muka taɓe wa akharajtana min aljannati dalilin kai ka fitar da mu daga gidan aljanna in ji annabi musa to kuma haka ne saboda law lam yaqa'il aklu min ash-shajara lam yaqa'il ikhraju min aljanna in ba dan annabi adam ya ci ɗan itaciyar da allah ya hana shi ba da ba a fita ba kaga annabi adam shi ya ci ɗan itaciya allah ya hana ya kai adam kaga aljannan nan da kai da hawa ku yi walwalar ku duk abin da ke aljanna an halatta muku amma banda bishiya ɗaya tak kar ku ci ɗanta to da annabi adam bai ci ɗan icen ba kaga kenan da ba a fita shi daga aljanna ba walau lam yaqi al-ikhraj idan ba aka fitar da mutum daga aljanna ba ma tasallatu alaihim ash-shahawat wa shaytan shaytan ba zai samu iko akan su ba sha'awa ba za ta samu iko akan ɗan adam ba wanda kuma da sha'awa da shaidan sune musabbabi na al'igwa walgayu biddun rushdi su suke raba mutum da shiriyar Allah tabaraka wata'ala su raba shi da biyayya bin umarnin Allah subhanahu wata'ala saboda cikin aljanna ba zai yiwu ba sai an fito daga aljanna to iya maganar annabi Musa kenan anan faqala lahu adam sai annabi adam ya ce masa ya Musa kaga shi annabi annabi Musa ya faɗi hujja hujja ya faɗa shi ya sa ake kiransa al wannan ya kawo hujja wannan ya kawo hujja annabi musa ya ba da hujjar dalilin wahalar dan adam annabi adam ne domin da ba dan ya ci dan itaciya ba da ba a bar aljanna ba shi kuma annabi adam annabi adam sai ce ya musa istafaka allah bi kalamihi allah ya zabe ka da maganarsa saboda babu shakka banda annabi musa babu dan adam da yayi magana da allah mubashara babu shi a doron duniya wa khatta laka taurata biyadihi kuma Allah ya zana maka at-taura da hannunsa kaga annabi Musa yana kirga falalar annabi Musa alaihi salam annabi Adam kai yana kirga falalar annabi Musa ya kai Musa Allah ya zaɓe ka da maganarsa kuma da alkur'ani ya tabbatar da wannan in nisfafaituka bi kalami Allah ya zaɓe ka da maganarsa wa khatta laka taurata biyadihi kuma Allah ya zana maka at-taura da hannunsa sai annabi adam ya tambaye shi a talumuni yanzu kana zargi na? ala amrin akan wani al'amari qaddarahu Allah alai wanda Allah ya kaddara min shi qabla an yakhluqani bi 40 sana kafin Allah ya halicce ni shekara 40 ya riga ya kaddara min wannan sai ya faru da ni yanzu kana zargi na akan nayi wannan ajin? kala sai manzon Allah da ya faɗi wannan sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace fa hajja adamu musa sai annabi adam ya kore annabi musa alaihi salam saboda ba magana da annabi musa kuma zai yi in ka dubi sharhin wannan hadisin ibn hajar fathul bari a mujallar na goma sha ɗaya shafin ɗari biyar da goma sha biyu yake cewa abinda annabi yake nufi da fahajja fahajja adamu musa galabahu bil hujjati wato annabi adam ya ci karfin annabi musa da hujja ya fi karfinsa da hujja to in ka dubi sharhin da malaman hadisi suka yi wannan hadisin karka daka yi shakkar sama domin ibn abdulbarri yana cewa hadal hadisu sabitun bil ittifaqi wannan hadisin tabbatacce ne duk wani masanin hadisi da aka yi a tari ya tabbatar wannan hadisin ya inganta daga manzon Allah ya samu tabbaci daga abu huraira waɗanda suka ruwaito daga abu huraira jama'atu min tabi'in ba mutum ɗaya ba tabi'ai masu ɗimbin yawa kamar yadda ibnu abdulbar ibnu hajar yake cewa an ruwaito hadisin annabi min wujuhin ukhra min riwayat al-a'immati siqat duk malaman da suka ruwaito hadisin nan amintattu ne sai da aka samu hanyoyi guda goma daban-daban waɗanda aka rawaito hadisin daga annabi sallallahu alaihi wa sallam da kuma inda zaka dubi hadisin yadda ya taho a sahih bukhari da sahih muslim sunan abi dawud da sauran littafan hadisi zaka ga wasu wuraren akwai inda ba a ambata a wasu wuraren ba kamar a nan ya gutsuro mana hadisin ne kawai amma idan kana suka ga cikakken hadisin in ka samu sahih bukhari na kitabul qadari akwai babi da al-imam bukhari yayi musamman babu ta hajji adamu wa musa inda Allah ya ce inda Allah annabi adam da annabi musa sun gwada hujja a wajen Allah a wajen Allah wannan dalilin yasa aka samu wasu malaman da suke cewa ai shi kansa al-Imam Bukhari yana da fahimtar abin ya auku ne a filin hisabi saboda filin hisabi ne za a yi magana a gaban Allah tabaraka wa ta'ala shine hadisin 777 hadisin yana sahihu muslim shi ma alimar muslim sunan babin da yake nan babu muhajjati adama musa alaihi masalam da 2579 wato hadisin yadda ya taho annabi musa alaihi salam ya ce ma annabi adam an tallazi halakaka allahu diki ya kai adam kai ne fa allah ya halicce ka da hannunsa wato kowanne daga cikin annabi musa da annabi adam alaihi salam kafin ya yi magana sai ya bayyana darajar wannan annabin ba wai haka kawai annabi musa ya kama fada ga annabi adam alaihi salam ba sai da ya yabo ya bayyana darajar annabin adam ya ce an tallabi halakaka allahu biyadihi kai ne allah ya halice ka da hannunsa wa afjada laka mala'ikatahu kuma ya saka mala'iku su maka sujuda akwai riwayar da ta zo yace wa nafakha fika min ruhihi kai ne fa mutumin da Allah ya busa maka daga rai da kansa ba mala'iku aka turo ba Allah ya halicci annabi Adam da hannunsa Allah ya busa ma annabi Adam rai da kansa wa askanaka jannatahu kuma Allah ya zauna da kai a gidan aljanna da annabi adam babu wanda ya samu wannan wanda ya zo a kitabu hadisul anbiya na sahih bukhari na kitabu tauhid kuma ya kawo riwayar ababuka daban-daban sannan sai ya ce a kharajta zurriyataka kaga sai da ya fara yabo gare shi sai ya ce to sai ka fitar da zuriyarka daga wannan aljanna da Allah ya zauna da kai wata riwayar ya cewa fa ahabattan nasa ka zama sababin saukan mutane bi khati'atika ila al ardh ta dalilin laifin da kai ma Allah sai mutane Allah ya saukar da su duniya wannan yana cikin dalilai da suke nuna cewar aljanna a sama take ba a ƙasa ba domin alkur'ani abin da yake faɗa kenan Allah madaukake yana cewa ihbatu min ha jami'an ku sauko to shi ma abin da hadisi ya faɗa kenan fa ahbattan nasa bi khati'atika ila al-ardi sai kai sababin saukan mutane zuwa ƙasa kamar misali a sahihu muslim kitabul qadar ya ce faƙala lahu musa anai musa ya ce an ta'adamu allazi a gabaitan nasa kai ne adam wanda dalilinka mutane suka halaka wa a kharajtahu min aljanna ka fitar da su daga aljanna wato farkon su annabi adam bai san annabi musa alaihi salam ba ya roƙi allah ya ce ya allah ka nuna min annabi adam sai allah ya haɗa su to amma annabi musa da yake bai san shi ba sai ya fara tambaya gare shi kai ne adam wanda dalilin ka muka fita daga aljanna kala sai annabi adam ya ce na'am ni ne sai ya ce to falima na wa nafsaka min aljanna ni na ce Allah ya hada mu ne saboda in maka tambaya wai me yasa kai ka fitar da mu kuma ka fitar da kanka kai ma daga aljanna da duk wannan wahalar da ake sha in ba dan ka fitar in ba dan kai ba da duk muna aljanna kawai to kaga wanda ya wahala shi ya san dama damuwarsa don annabi musa ya wahala saboda tsabar wahalarsa ta sa allah ya saka labarinsa a ƙur'ani ya fi na kowane annabin allah annabi musa ya yi fama da banu isra'il waɗanda ma ka duba rayuwarsa shi yana da mu'jizozi ga mu'jizozi daban-daban amma wannan bisa ya samu sauƙi a wajen banu isra'il ba sosai akwai riwaya ma da yake rantsuwa fa wallahi laula ma fa'alta wallahi na rantsa da Allah in ba don abin da kai ba ya kai Adam ma dakhala ahadun min zurriyatika nara duk zuriyarka da babu wanda ya shiga wuta ya ka saba ma Allah faƙala qala Adam sai annabi Adam ya ce ya Musa Ya ce masa kai ne Musa ɗan Imran yi istafaka Allah bi kalamihi kai ne wanda Allah ya zaɓa yi magana da shi kai tsaye kaga kenan kowa ya san dan uwan shi annabi adam ya san annabi musa alaihi salam saboda annabi adam Allah ya bashi ilimi kar mu manta babu dan adam mai ilimin annabi adam Allah ya sanar da shi ilimi wanda a dalilin haka ya samu ɗaukaka a wurin mala'iku saboda haka annabi adam ya san falalar da Allah ya ma ma'anai musa alaihi salam wa khatta laka biyadihi Allah ya maka rubutun littafi da hannunsa saboda hatta alkur'ani ba a gaya mana Allah ya rubuta da hannunsa ba amma a taura Allah ya rubuta shi ne da hannunsa kuma wannan ya samu hadisai ingantattu daga manzon Allah anta Musa allazi a'taka Allah ilma kulli shay'in ko ba kai bane Musa nan da Allah ya bashi ilimin komai inji annabi Adam kuma haka ne saboda at-taura tana dauke da ilimin komai alkur'ani ma ya tabbatar da wannan kala sai annabi musa ya ce ana musa ni ne musan ni ne mai wannan siffofin duka kala sai ya ce nabi bani isra'il annabin bani isra'il din nan in ji annabi adam kala sai ya ce na eh ni ne wa qarrabaka najiya kai ne wanda Allah ya matso ya matso da kai ya gana da kai wa a'taka alwaha Allah ya baka wasu alluna fiha bayanu kulli shay'in waɗannan alluwan wato allunan akwai bayanin komi faƙala ne musa ya ce na'am ne sai ce an tallazi kallama kallahu min wara'i hijabin kuma kai ne dai musan da allah ya maka magana babu shamaki a tsakaninka da shi walam ya ji albainaka wa bainahu rasulan min khalqihi allah bai aiko wani daga cikin halittunsa ya zama ɗan saƙo zuwa gare ka ba Allah ya yi magana da kai kai tsaye babu shamaki kai ne musan kala ce na amni ne ya ce to tun da kai ne kuma kana da attaura wanda akwai ilimin komai kam ta taura taurati da ka karanta attaura a cikin attauran mai aka rubuta annahu kataba alayya al'amala alladhi amiltuhu ai a cikin attauran Allah ya rubuta cewar ya rubuta min aikin da na yi ɗin nan ƙabla an ukhlaka kafin a halicce ni Allah sai bayyana shekarun ma da aka rubuta kafin a halicce ni me ka gani a taura sannan Musa ya ce eh to lalle haka ne na sana na gani an ce shekara arba'in kafin a halicce ka an rubuta za ka yi abin da ka yi to kaga an gama da ka karanta kuma yanzu ya za ka tambaye ni shi sa annabi Muhammad ya ce ai annabi Adam ya kuda annabi Musa saboda annabi musa ya ce an baka attaura cikin attaura akwai ilimin komi tunda akwai ilimin komi akwai ilimin annabi adam abin da ya faru da annabi adam kuma akwai wannan bayanin karara to da annabi musa ya sallama sai ce a talumu ne yanzu zaka zarge ni ala amrin qaddarahu Allahu alayya akan al'amarin da Allah ya kaddara min qabla an yakhluqani bi 40 sana kafin Allah ya halicce ni da shekara arba'in. wato Allah ya rubuta wato abinda malamai suke cewa wannan ya zo ta bayanin ibn al-jawzi ibn al-jawzi yana cikin wannan sai sharhin sahih al-bukhari da muslim yace al-ma'lumatu kulluha qad ahata Allah biha biha ilmu Allah al-qadim duk abinda zai auku a duniya tun tuni tun dadewa Allah ya san su tun dadewa qabla wujudil makhluqati kulliha kafin ma halittun Allah ya samar da su Allah ya sani za a haifi wani a wuri kaza kuma zai girma wuri kaza kuma kaza zai auku da shi tun tuni Allah ya sani tun ma bai yi halittan ba to amma rubutawan ya samu lokuta mabambanta ilimin Allah wannan yana nan tuntuni amma kuma Allah ya yi umarni a rubuta abin da zai auku to kaga abin da za a rubuta ai wanda yake cikin ilimin Allah ne lakin kitabatuha waqa'at fi awqatin mutafawita saboda haka sai zama lokuta daban-daban ake rubutawan kuma wannan hadisi ya inganta yana sahihu muslim inda manzon Allah yake cewa inna Allah qaddara qaddara maqadir qabla an yakhluqa as-samawati wal ardi bi 50000 sana Allah ya kaddara Allah ya duk abin da zai auku ya sa an rubuta ya kaddara kafin a halicci sammai da ƙasa da shekara dubu hamsin kafin a yi halittar samai da ƙasa shekara dubu hamsin allah ya rubuta kimar komi tuntuni allah ya rubuta to amma kuma wancan rubutun na shekara dubu hamsin kafin a halicci halittu wannan ba shi kaɗai ba ne to sai zama akwai kuma rubutun da Allah yake yi wani misali idan mala'ika idan za a halicci ɗan adam a cikin mahaifa to malihi idan ya kai arba'in uku Allah sai ya turo mala'ika wannan mala'ikan Allah zai gaya masa abubuwan da za su auku ga wannan jinjiri saboda haka mala'ikan zai rubuta in ya rubuta ya fita kaga wannan ma wani rubutu ne banda wancan rubutun da aka yi shekara dubu hamsin kafin halittar samai da ƙasa to abin da ya faru shi ma annabi adam nan ai ka san mu halittar mu daban da ta annabi adam alaihi salam abin da ya faru ne shi annabi adam salam ba a halice shi a cikin mahaifa ba ba a halicce shi a mahaifa ba saboda haka da Allah ya sa shi ne a kwaba ƙasan halittar shi da aka kwaba ƙasan halittan maimakon mu arba'in uku sai allah ya bar kasan tana kwaɓe shekara arba'in an kwaba ƙasan halittarsa sai dai shekara arba'in sannan sai allah ya fi da halittan wannan hikimar allah ne allah yana iya halittarsa a kiftawar ido amma hakan allah ya tsara saboda kowace halitta da yadda Allah ya kaddara zai yi ta shi annabi adam da aka tara kasan aka kwaba bayan an kwaɓa sai aka barta sai da aka samu shekara arba'in sai Allah ya fitar da halittar annabi adam alaihissalam to wannan shekara arba'in din shi yake daidai mu kuma namu lokacin da mala'ika ke shiga lokacin da ake ƙaddar ake kaddar shekarun da mutum zai a rayuwarsa da kuma makomarsa to shi kuma annabi adam alaihi salam waɗannan shekaru arba'in da yana kwaɓe alaka a lokacin Allah ya rubuta abubuwan da za su auku ga annabi Adam ba wai kuma da can ba a riga an rubuta ba ne akwai wancan rubutu wanda Allah ya a cikin lauhin mafus to haka nan idan lokaci ya yi sai Allah ya sa a rubuta abu sai a kawo shi shi yasa ake kiransa kaddara saboda komi yana zuwa a kimance to haka Allah ya kimanta lokuta daban-daban waɗanda yake halittu kamar shi annabi adam waɗannan shekaru arba'in kana fi muddati 40 sana a daidai wannan lokacin ne Allah ya rubuta abin da zai faru da shi sai zama wannan labarin yana cikin littafin at-taura kuma annabi Musa ya karanta alaihi salam shine manzon Allah ya ce fa hajja adamu Musa sai gashi annabi Adam ya kure annabi Musa alaihi salam sai da ya faɗa sau uku ko da yake anan ya kawo sau ɗaya manzon Allah sai da ya maimaita shi sau uku فحج آدم موسى فحج آدم موسى ثلاثا من الله سيدي فدا سو uku annabi adam ya kure annabi musa annabi adam ya kure annabi musa annabi adam to amma akwai riwaya da ta zo a sunan nasa'i fa khasama adam musa sai annabi adam ya ci karfin husumar annabi musa fa khasama adam musa to akwai mushkila game da wannan hadisi kafin mu bar babin nan abin da yasa al-Imam al-Baihaqi ya kawo mana hadisin nan saboda ya tabbatar mana da kaddara kaga kenan akwai kaddara Allah ya riga ya rubuta abin da zai faru kuma ya kawo mana ayata al-Qur'ani wanda al-Qur'ani Allah yake cewa qul kullun min indillah kowanne da mai kyau da mara kyau daga wurin Allah ne in baka yarda da wannan ba to gaba ɗaya addinin ka zai samu matsala gaba ɗaya addinin ka ne samu matsala yana daga cikin dalilai da suke nuna gaskiyar manzon Allah annabi ya taho da bayanai na ilimi wanda hankali ya ɗauka da dai annabi ya taho sai ya ce ai mai kyau daga Allah ne mara kyau ba Allah ne ya tsara ba to kaga kana nuna kenan akwai wanda ya fi karfin Allah amma sai manzon Allah ya taho da bayanin da hankali ya ɗauka da mai kyau da mara kyau duk tsarin Allah ne kaga kenan shi kansa shaidan bai gagara Allah ba amma Allah yana da hikima duk abin da Allah ya akwai hikima kuma Allah ba zalimi bane saboda ka sai manzon Allah ya ce ilimin gaibi ilimin kaddara ilimi ne da Allah ya bar mu kansa sani saboda ka kar ma ka sa tunaninka a ciki in ka sa tunani zaka iya halaka saboda ka kar ma ka sa tunani ka yarda da Allah kawai mushkilar da take tare da wannan hadisin shine kaga annabi Musa mutane da yawa sai suna ɗaukan cewar annabi musa salam yana zargin annabi adam saboda laifi da ya yi Allah ko ba haka ba ne domin inda akan laifi ne an shi ma musa ya yi laifin ko shi na a suratul araf eh, a suratul qasas kuma in ka dubi alkur'ani wurare daban-daban inda allah maɗaukaki ya faɗi da ya ba mu labarin annabi adam alaihi salam da inda duk Allah ya kawo labarin annabi Adam da Hawwa to zaka ga Allah ya ce sun nemi gafara kuma ya yafi kamar misali a suratul araf aya ta 23 qala rabbana zalamna anfusana da annabi Adam da Hawwa suka ce ya Allah mun cuci kawunan mu kaga ba su danganta abin ga kaddara ba ba su ce Allah ka kaddara mana za mu saba maka ba sai suka ce mun cuci kawunan mu kaga sun yarda ke na laifin ne sai suka ce wa illam taghfir lana wa tarhamna in baka gafarta mana ba in baka yi mana rahama ba lanakunanna min al-khasirin lalle zamu tabbata cikin masu hasara kaga ya nuna cewa sun gane laifinsu su sun nemi gafaran Allah to shine ibn taymiya anan yake cewa abubuwa guda biyu ne na farko akwai musiba musiba da take samun mutane musiba ce ta samu annabi adam min aklihi min shajara da har ya ci dan wannan bishiyar saboda ka sai annabi Musa yake ce masa bima za a karanta wa nafsaka min aljanna yaya ka fitar da mu daga aljanna ya ka kyale har ka kai ga saba ma Allah ya ka kyale har ka kai ga wannan sabon wanda kai ka sani an hana ka to me yasa ka bi kaga shi annabi Musa ba wai na zargin sa saboda yayi sabon bane me yasa ma ka yadda ka saba ma Allah lam yalumhu bi majarrad kaunihi aznaba zamban ibn tamiya yake yake cewa annabi Musa ba wai yana zargin annabi Adam akan yayi laifi bane ba ba zargi ba zargin sa yake akan akan hakan ba saboda ai in ma yayi laifi to ya tuba sai ibn tumiya ya ce fa inna musa alam anna ta'iba min zambi la yulamu ai annabi musa ya fi kowa sani in mutum ya yi laifi ya tuba to ba a zargin ba a masa fada saboda ka har da yake tambaya annabi adam yana tambayar shi ne akan me yasa ka bar har ma kai ga saba ma Allah me ya kai ka wannan saboda haka kana adam ya taqidu al malami anhu li ajli al-qadar shi kuma annabi adam sai ke nuna masa cewar ai idan Allah ya kaddar zan ci dan bishiya kana ganin zan iya hana kaina so kaga kenan yana nuna ma annabi Musa Allah ya riga ya kaddara za a yi shi yasa ni kaga kenan annabi Musa ba wai na mar fada ne akan zunubin ba kuma wannan yana cikin abin da malaman suna suke tsawatar mana dangane da shi wannan labari don misali ibnu kasir a littafin albidayat wa nihaya shi ma ya zo da labarin nan yana mujallar na farko shafi na 191 yake cewa man ka zau bi hadal hadis fa mu'anidun duk wanda ka ji ya karyata wannan hadisin to wato tsaurin kansa ya wuce iyaka Allah ka tsare mu sai ce li'annahu mutawatir saboda hadisin mutawatiri ne an rawaito daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yarda yace na nahika bihi adala wa hibzan wa itqana a ce ma abu huraira ya ruwaito ko a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam abu huraira mai karfin ilimi ne mai kiyaye hadisi ne sun mahuwa marwiyun an gairihi sahaba baya ga cewar ma ba abu huraira ne kadai ruwaito hadisi nan daga manzon Allah ba akwai sayyiduna umar bin al akwai abu sa'idin al-khudri akwai jundub bin abdullahi al-bajali waɗannan sahabbai da sun rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam yace man ta'awalahu bi tilka ta'wilati fa huwa ba'idun min al-lafzi wal ma'na kar kai da yadda kai amfani da wannan hadisi akan cewar mutum yana iya kafa hujja da kaddara akan sabon Allah ba haka bane yace ga dalilai na daya annabi Musa alaihi salam la yalumu ala amrin qad minhu baya zargin annabi Musa akan al'amarin da annabi Musa ya yi wanda kuma Allah ya yafe mishi wanda manzon Allah yake cewa at-ta'ibu min zambi kamar la zamba lahu mutumin da ya tuba daga zunubi annabi ce kamar ma bai taba zunubi bane hadisin Abdullah ibn Mas'ud da Abu Sa'id al-Khudri kuma hadisin yana da kyau yana sahihu jami'in sagir hadisin takwas. manzon Allah ce mutumin da ya tuba kamar ma bai taba zunubi bane saboda ka yi sa a ranar tashin kiyama zunubin ma Allah sai ya mai da shi lada A taibu mina zan zambi kaman la zamba lahu to tunda annabi Musa ya san da haka dan me zai zargi annabi Adam akan zunubin da Allah ya gafarta mishi yace na biyu annabi Musa alaihi salam shi kansa katala nafsan ya kashe wani mutum ya taba buge wani mutum ya faɗi ya mutu lam umar bi qatlihi kuma gashi Allah bai ce ya kashe mutumin ba nan take ya roki Allah kuma shi ma Allah ya gafarta mishi kaga kenan da annabi Adam da annabi Musa duk sun saba ma Allah kuma sun nemi gafaran Allah Allah ya gafarta musu wanda ya zo a suratul qasas aya ta sha shida, qala rabbi inni zalamtu nafsi haka annabi Musa ya faɗa bayan ya mangaje wancan mutumin ya faɗi ya mutu ya ce ya Allah na zalunci kaina faghfirli Allah ka gafarta min me Allah yake faghfara lahu sai ya gafarta mishi innahu huwal ghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne Allah mai yawan jin kai ne to tunda annabi Musa shi kansa ya san ya taba laifi ya nemi gafaran Allah Allah ya gafarta mishi kaga ba zai zargi annabi Adam akan don me kai laifi ba don me kai laifi sai ya ce na uku innahu law kana jawab min al-lawmi an zambi bil qadari al-mutaqaddim kitabatahu ala al-abdi inda a ce mutum zai ba da hujja da wannan hadisi akan cewar ai kaddara ita ke sa a saba ma Allah sai ce to da a nan kuwa an buɗe wata ƙofa na bijire ma hukuncin Allah subhanahu wa ta'ala fa yuhtaju bil qadari sabi saboda haka mutum in ka samu yana shan giya ya akai kake shan giya sai ce kaddara ne wane yana zina me yasa kake zina sai ce kaddara ne to malamai suka ce idan mutum zai kafa hujja da kaddara kan sabon Allah idan bai yi hattara ba yana fita musulunci saboda yana jingina zalunci gawa ga Allah subhanahu ta'ala ka duba annabi adam da annabi da hawa'u ga annabi adam ne yake gaya ma annabi musa kaddara fi karfi na yasa ban iya kontrolin kaina ba ko ba haka ba amma lokacin da suka yi laifin me suka ce ma Allah rabbana zalamna anfusana ya Allah mun cuci kawunan mu ba su ce Allah ka kaddara mana ba suka ce Allah mun cuci kawunan mu kuma in baka gafarta mana ba in baka yi mana jin kai ba za mu tabbata cikin hasara to idan ka dawo gefen iblis kuma fa iblis ai shi yayi sababin da annabi adam ya ci wannan dan bishiya kuma dukkansu Allah ya saukar da su a duniya shi iblis kuma me yace ma Allah wanda shi ma Allah ya bada labari a cikin suratul hijri aya ta 39 zuwa 40 rabbi bima agwaitani kaji abin da shi iblis yace ya Allah tunda ka hallaka ni wato tunda kayi kaddaran da ta hallaka ni kaga ya mai da laifi ga Allah bai yarda cewar Allah ba a zalimi bane to wannan shine musabbabin halakar iblis Allah ya kare duk mutumin da zai mai da laifi ga Allah to ya bi barke iblis babu shakka Allah ya kaddara don ba ka saba ma Allah sai da kaddaran Allah amma Allah yana da hikima kuma Allah ya tabbatar mana ba azzalimi ne saboda ka idan ka ga ka aikata zunubi ka kafa hujja da kaddara sai dai ka ce na cuci kaina saboda Allah ka bani damar in kare kaina ban yi ba amma kar ka kafa hujja da kaddara in ka kafa hujja da kaddara akan sabon Allah ka bi farkin shedan shedan ne yake faɗa yace rabbi bima agwaytani la uzayyinanna lahum fil ardi wa la ugwiyannahum ajma'in lokacin da yake alkawari ma Allah yace sai ya halaka mutane gaba daya Allah ya kare mu daga sharrin sa saboda haka yasa yana da kyau mu gane muhawarar da aka ce ta auku tsakanin annabi adam da annabi musa alaihi salam a akan fin sa wato shi annabi adam me yasa bai yi kokari ya ga cewar ya dage bai ci dan bishiyan ba shine abin da annabi Musa yake faɗa ba wai don me kai zunubin ba me yasa baka dage ka ga cewar baka saba ma Allah ba sai annabi Adam ya ce au bayan kuma an riga an rubuta sai nayi saboda kai sa ibnu qayyim jawziya a littafin shifa'ul alim a littafin shifa'ul alim ya ce za ka iya kafa hujja da ƙaddara a bayan ka tuba amma in ka kafa hujja da ƙaddara kafin ka tuba to za ka fita musulunci allah kare mu misali wane kana zina ya ce ba shakka ina cutar kaina ina ta addu'a allah ya sa in shiru kaga baka mai da laifi ga allah ba ranar da allah ya sa ka shiryu bayan ka daina zina cewa ne ka tuna ce eh wannan kuma Allah ne ya kaddara hakan zai faru saboda yanzu ka riga ka tuba idan ka tuba kana kafa hujja da kaddara akan laifi idan baka tuba ba haramun ne ka kafa hujja da kaddara akan laifi shine abin da annabi adam ya yi saboda annabi adam ya riga ya tuba Allah ya sa mun gani mu karasa abin da ya saura babin yace wa bil isnadil mazkur kuma da wannan isnadi dai da ya ambata an shadan al-imam abubakar al-baihaqi al-imam abubakar al mai littafin shu'ab al ya rera mana an shadana ya rera mana wasu wani baiti sai ya ce ƙala an shadani abul fawarisi ni ma abul fawarisi ne ya rera min waɗannan baitoci sunansa junaid bin ahmad at-tabari ga abinda baitocin suke faɗa wanda ya shafi ƙaddara. al’abduzu bajarin shi bawa shi ɗan adam mai raki ne mai gajin haƙuri shine abbajar abbajar ne alƙalak ɗan adam mai gajin haƙuri haƙurinsa yana da makura wa rabbu zu ƙadari shi kuma allah mai ƙaddara ne dahar zu duwalin zamani ko mai zawa ne war rizku maksumin arziki kuma an riga an raba shi shi shine maksumin والخير أجمع فيما اختار Alkhairi الخير يا في تبتا قاعدين Allah الله مهل جمو يزابا وفي اختيار سواه duk zaɓin da ba na Allah ba kamar misali zaɓin ɗan adam idan da za ka nemi arziki wurin ɗan adam to abu biyu za su biyo baya na ɗaya Allah mu zargi in ma ya baka wani lokaci daga yana ce gawa wani fashi na bawa jari amma yanzu yana ɗaga min kai ya ce wa shi'umu da kuma ɓacin rai wani ma in ta roƙe shi sai ya fusata wato yana gwada maka cewar arziki tuntun Allah ya raba inda za ka mai da buƙatar ka wurin Allah da ya fi wannan wasu baitoci ne da ya kawo don asali a shu'abul iman ya kawo baitoci masu yawa a ƙarƙashin wannan babu kamar yadda nace inda za ka dubi shu'abul iman asalin littafin babin kaddara ya samu shafuka sun kai saba'in wannan da bai imam al ya magana kai saboda hujjoji da ya dinga kawowa amma shi malamin da ya takaita mana saboda yana so mu ɗan haddace dalilai kaɗan sai kawo mana hujja ta alkur'ani da kuma hujja na hadisu manzon Allah sai kawo wasu yan baitoci guda biyu sun ishe ka Allah ya sa albarka a cikin abin da muka faɗa kuma Allah ya gafarta mana kuskure اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تهول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك